الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin askari fatwal jawad muna shahi na 290 ko kuma muna cikin fasili ko muna farkon fasili mai magana a kan ariya a fasilun wannan fasili ya zo shi muna ya rarraba muna matsaloli abin sun ka yarwa kuma daki-daki wata juzul ariyatu min kulle ma ya basu wa yadda haru mina simari abinda ake ce ma'ariya ana ce mai araya wato rayarwa kuma wannan yana halatta a yi shiga duk abin da ya zan nau'ina na 'ya'yan ce ko abin da ake kakkaɓawa a bat tushe nai. duk abin da ya shahi wannan inda ya zama yana zama abinci to ana iya araya da shi ni ake ce ma araya kamar wani mutum ya ce ma wani mutum wane ce ina eh, ga kana da yawan iyali ko kana da yawan barwa kuma ga matsalar rayuwa ta ne maka barazana to gona na na dabino da bakin dabiliya kaza ko bakin eka kaza na baka shi ka tai ka cire shi domin ka cire iyalanka a wannan shekara to wannan ya halatta a yi haka to abin da yasa an kai magana halacci ai ka san duk abin da annan mutum ya ba wani shi akan alkhairi ba magana halacci aka yi ba magana yabo aka yi ko to nan wani abu na ya shigo shi yasa an ka ce wata juzu a ƙa'ida in mutum ya ba wani kyauta yana kuma mata baya halata wanda ya kyauta ya koma kyautan nan sai wa in ya zama wanda ya ba kyauta wanda ya gado na in ya mutu wa milku ha da gairi irsi uttuki mai tuwatu lokami ya ce mallaka kyauta ko sadaka ba da gado ba haramna to anan ka rayar da shi da waɗannan da binnai ya zo in ɗanye zai ɗiba ya ɗiba in sayarwa zai yi ya sayar domin shiraya domin ya ci da iyalansa to shi na mala ya ce wata juzul ariyatu wannan matsala da mun kai bayani ta araya tana halatta min kulle ma ya basu ga dukkan 'ya'yan itace abinda da zai yana bushewa wa yadda karu a aji shi mina simar na 'ya'yan itace to walil mawhubi lahu da zahawi ha min ha ya samu wanda an ka ba wannan kyautar an kai mai wannan baiwa ya sai da waɗannan ‘ya'ya tace amma bayan sun yi zahau sun yi budu salahi ya sayar gawa min mu'uriha ga wanda ya raya shi da ita yanzu lokacin da ya sayar ga bakin inda ya bashi yana nan yana numuyin dabino har dabino ya kai lokacin da ya zahau ya ce to mai gida na gani kuma na gode Allah ya saka da alkhairi amma ni ina bukata in ci yanzu don haka kai na san kana da sunar dabino to abinda nake so in sayar ma domin ka ba ni wannan suna ta ta dabino don ina bukatar abinci yanzu to ya halatta ya sayan mai amma da harsi kin zadatta sai a yi hasashe Nin mutanahi na daga wanda yan nina jinsi ha na nau'inta muna tare da kuwa abinda zai sayar mai shi ma fi hamsata a wasu fadunaha a in ya zan abinda ya sayar mai ya kai kwando biyar ausuki biyar taiki biyar wato ya halatta ya sayan mai su shi ko ya bashi taiki biyar na dabino busashe ko abin da bai kai ba ko taiki duna ko taiki uku ko taiki hudu ko hudu da rabi duk ya halatta ya sayar mai shi ko ya bashi wani biyu na wanda a busashe shi ya biya da busasshen dabino shi ko zai jira wanga dan haye na ma'ana haye shan ruwa ne to yanzu na zai bashi ku kaka a'a ya khuzhu shi ma wanga da ya sayar zai rike shi ga wancan da ya raya shi inda lajaza zugun yanka lokacin da an ka zo ana yankan wanga da bino ya kai lokacin da aka yanka da yan an ka yanki da bino ana so ya zan tamuru ba sai an jira ba to wannan jiran abin yawa saboda haka yan an ka yi hasashen in ya bushe yana kai kwando biyar sai ba kwando biyar mu'ajjalan yanzu a gaggauta iko alama eh, eh, ajala ba a gaggauta ba tun bai kai zahau ba eh saboda haka in yanke ba shi kenan mun fahimci wannan ko to yanzu ya ci gaba da ci wa min gairihi bi ma sha'a min gairi ha to kuma yana da damar ya sayar ba ga wanga da ya raya shi ba ga su ya samu ya sayar ga wani abu wanda ba jinsinsa ba in akwai wani ‘ya'yan dabino wanda ba shi ba ko nau'i ne ba nau'i ne ba yana dama ya sai suwa da duk abin da su muna tare da kuwa amma ga wanda ya raya shi sai dai shi ba shi wani dabino wa mu'uri jama'atan wanda ya raya jama'a da yawa ya ce da zaidu da bakaru da hamisu da ga sunan Nakhilan da binnai da yawa yashtari min kullin hamsata aw to shi kuma wanda kenan yana da hali mai yawa sai ya raya mutane ko wani da ya raya yana yana ɗiba da minu kilo kwando goma ko kwando goma sha biyar ko kwando da sunan dai to yana dama ya sai ga wannan ya sai ga wannan ya sai ga wannan kwando biyar biyar biyar biyar biyar ba kowane daga su ina misali kal jama'ati alwahidati kamar inda ya zama wato jama'a sun karaya mutum guda sun kuma sun kara da sun ka sayi to su ma kowanne daga cikin na iya sayan kwando biyar ga wannan bawan Allah mun gane wannan ko in ba ya bayyana da nina to in an karayar da wanda an karayar da dabino ashe tun da Dabino bai bushe ba yana da ya wadatu ga ruwa bai wadatu ga ruwa ba to tun da akwai sauran shan ruwa wa ka biya malla yace wa saqayuha shayar da shi ruwa shi wannan dabino wa zakatuha da kuma ɗebe mai yan an ka yanke alamu uriha yana ga wanda ya raya da shi ita da ya yanke dabino ko kwando nawa ya sai ya tegar ka ta ya tsugunne sai ya hito layawa na sai ce a dabino na ne yanki kwando ka za yi don magana zakka na don ka san abin zakka yasuwa <laughs> eh ban ba ha halar da ce taho a zaka wa'ina shi waɗa mai hmm? akwai nasiha yan ana iya yanta ko to mun kare magana akan araya an fahimta ko Allah ya ganar da mu alaikum salam a abin sai tsaya bakin kwando biyar abin da asaba sai bar mai abi ne hmm. fasulun ko fasali ya zo shi muna bayani eh, ya muna abin da ya rarraba muna daki-daki to wannan fasali shi kuma abin da yake magana akan ja'iha abin da ake ce ma ja'iha duk abin da mutum bai da ikon ije shi in ya taso ma ba sai dai sai dai sai dai sai dai shu sai kai gare ka eh, eh. kamar za su samu shinkawa ba da za a yi to sai kuma mi <laughs> alja'ihatu da ake ce ma jaiha a afatu samawiyya ayuba waɗanda ke suke hituwa daga sama wato da yake gashi na ya magana ba sai mun tsaya kanmu abin gaba wafil shi ƙaunani. siyaki ja'ihana ko ko a ba hana ba to malamai sun daɗa junan su sani an yi magana ne a? mi an ka yi atta ja'i an kai ta'arifin ja'ifa abinda baka da iko tun kuɗe shi ko yanzu inda ya yaƙi tattasu. yeronka ya yi kusa ya yi tumudu ya zage kai sai mayaƙa sun kato sun kai su abin nan dubu sun ka girke sansani gonanka kana iya zuwa kace ce a tashi a yi nan eh to ja'iha na kenan abinda a ja'iha duk abinda baka iya kuɗewa to shi na malamai suka ce shin wai idan mutum ya sayan maka da dabino ko ya sayan ma da wani abin shifka dai kamin ya wadatu ga barin ruwa to sai yaƙi ya ji ɗaurin abin ga da an ka sayan ma da yaƙi ga birgima sai ya tashi sai an ka samu ɗai cikin uku kashi biyu sun ta ina sun halaka to wannan ɗaya cikin uku da ya sama tunda ko da ya girke wurin nan bai wadatu ga ruwa ba to lalle ne wanda an ka sai abin nan gare shi ka wannan hasara sai ka ɗauki sulusi haka nan in dai cikin uku ya taya ta to shi zai hasara wannan kai ka ɗauki sulsani to shi na ya ce ofil je shi kaulani fai za a tat idan ja'ifa ta yi aiki ala sama da ta bisa ga ɗaya cikin uku na ya'ita ce. awon zari ko kayan noma irin shinkafa nan da ya magana irin abin nan uh, albasa irin masara irin gero ga sunan dai fasa'ida ko abin da ya daga daga haka wajaba ba ya wajaba ta yadda ma yuqabilu abin da ya dofar ja'ifa duk abin nan da ja'ifa ta halaka wajibi na ga wanda an ka sai gare ya kayar da shi in an sai shi dubu goma ya zama rabi ya tahiya ta dubu nawa ke sun karage to biyar la dunahu amma ban ce ma abin da ya zan koma bayan sulusi ba ya abin da ya tabu bai kai sulusi ɗaya kila hu musina ko sulusi na ko subuli to wannan abu da yana ya zo gare ka sai ka hankuri eh? Eh, hankuri ya kai in ka ji an ce an biya ko da kaɗan na illa an yi tulifu ha a ɗashen sai inda ya sayan matan wadda ya sayan maka ba ko ruwa ba Ga ta tana karu amma tana bushewa Ga tana son ta ɗauki ƙuluhe, tana bushewa to wannan ko da ɗaya cikin biyan na ko ɗaya cikin shidda za a kashe shi fayu za'u an kaya da ƙalilu ha kaɗan nan ƙishirwa waka siba da mai yawanta ina misalin abin da ake kayarwa da kaɗan da mai yawa ka ja'i hatil bukuni, kamar ja'ifan nan na mabunkura ƙasa ya an ce bukulu nan irin albasa suna shiga irin jazar rizga tana shiga irin hujul wato agushi yana shiga irin guna irin yar anguwa irin tafasa irin sure irin alayyahu duk suna shiga wa ba wa ba ba'adal amma abinda an ka sayar maka abinda shahi iri ko da an ka sayar maka ya tsauri ya yi tumu ya bushe ka ɗebe ba ka ɗebe ba sai ga ja'ifa ta hormai to ko da ta tai da kashi hudu ta kasa shi hudu ta tai da talatu arba'i tabbar maka rubu'i to baka ta san wanda ya sayar maka domin rashin ɗebe shi wannan shi aka ce mami sakaci sai kai sakaci da kayanka ana ɗebe shi sannan kuma amfani da shi saki ɗebewa to don haka kai kai sakaci don haka kai ɗaya aifa ta warma na'am mu shiga faslun fasali ya zo shi muna ya rarraba muna daki-daki to wannan fasali shi kuma abinda malam ke so ya ce mana ya juzu salam wato salami yana halatta me ake kira salami cinikin aminci Fassara salami cinikin aminci yana halata fi kulle ma da duk abin da ake daurewa bis fati da sofi yana halata a salaminsa nina na asalami kaka aka yi nai salami da kai da wani za ku ciniki na atamfa mai iri kaza turmi ɗari ko turmi biyu ko dubu ko turmi miliyan ɗaya ya gwada maka sifatta ku yi cinikinta ga yadda ciniki ya hwaɗi an yi magana a tamba haka nan abin da shahi lailai ko dalki ko abin da shahi shadda duk sai a yi ciniki bandur ko a yi cinikin dila amma a gwadi sifatta cinikin gawa da ya hwaɗi sai ka ɗauko kuɗi ka ba wanga da ka yi ciniki ka biya shi cinikin gada an ka yi sai a yi alkawalin za a biya kwana goma za a kawo kaya ko kwana goma sha biyar za a kawo nisu shahai wannan abin da za a sai a sai a kawo shi kada ya wuce nisu shahai to amma abin da ya shahi kayan noma kamar gyada kamar wake kamar gero kamar dawa kamar dabino kamar tuwanka kamar busashen timatir to su ko waɗanga cinikin da za a yi za a yi ciniki lokacin da mu'uzamin nasu sun ka kai kaka manoman wa abin ana ta eh an kai kaka to sannan na za a zo inda kake idan akwai rahi daban-daban to za a yi cinikin na rahi kaza domin duk abin ga da muka yanzu manoma tonka sun san tonkan da hikyau kyau tonkan kasar da hikyau kyau kamar mu manoma gero mun san gero da hikyau kyau domin gero da hikyau kyau mu irin na je ga tambuwan binnin kabe argungu kasar bunza kasar suru duk geron da aka yi ƙasa gaba wanda ya gero yake wane na koko bai cin mai ba na naija yan aiki cikin naka ne an mutu kama shi bai biya ka ba to saboda haka yan an kai cinikin wannan shi kuma lokacin da an kace mutane sun kai kaka to yan an kai cinikin kayan da za a sauwa daga hajji to lokacin da mahi yau mutane suka dawo to kuma in za a cinikin wannan ba sharaɗi na wanda an kai ciniki da shi ba misali in kayan hajji na sai ya ta hajji ba ko nan yake gida ana yi ciniki da shi a bashi kuma in an kada shi ba ka to haka aka cinikin ita ko gyada da gero da sauransu ana yi ciniki lokacin da aka shuka a jira lokacin da aka kai kaka ko da bai abin nan bai shuka ba inda an kai labari irin kaza sauri kaza ana ciniki sai amsa kudin buhuna eh. Eh. kuma yanzu wannan ya ce bai umalansa inda ka ba shi na ba mallan ala'ayya kuna alaika halar ba shi na ba eh ba ka ji wanga abin da an kace mutum farko cinikin aminci Hakanan eh. haka nan kwangila tana ciki Eh, ina zuwa hmm. Allah ina zuwa Muhammad malam Muhammad dangala mana tambuwar eh ya bugo wannan mini jawo eh ya bugo ta kati ne ni jawo lambar eh

ban ji ba wannan daban mun san ƙa'ida abu yan an sai shi a cika wannan babi ne daban yanzu kuma babin sallami in lokai an kai cinikin amin wato kenan ba aminta cina ba ko baka ci karatun wa yake ba to oh in eh, awo ce eh, usman na nan bin istanbul ce mai ya kira eh matsala an ka samu so duba wannan magana za ta zo yanzu kun ji dai ana yin salami ko sannan kwangila wagga da hukuma ta ba mai yi salamita yanzu kamar misali kana malamin makaranta kana karantar da ɗalibai kamar kuda prosper da abin makaranta na gano ka sai ka shirya da wani so maka littafan da za a ba ɗalibai Kun yi ciniki ka biya shi ya ta yi so ya kawo maka duba ka suna salamina ba ka na aka bar kwangila ba to to mu zo fi kulle ma yalbatu ga duk abin da ake iya daurewa duk sifati da sufofinsa iri kaza allati takhtalifu al-azrabu wanda yake bukatuci na swabawa fihi cikin sa wal azama da kudi duk talata da swabanin sifa yana yiwa wannan son kaza shi ko wanga da ya salami ba shi shi kaso ba kaza shi kaso wa shuruduhu abinda ake shartan salami al-wasfu sifa wata ƙadiru ƙaddara kamiyati haƙiƙaninsa wa kaunuhu fi zimati da kasancewa ta yana bisa ga wayayi, an yi ciniki an biya ka yanzu kai an ka biyo ila ajalin ma'alumin zuwa ga lokaci sananne kuma sharaɗa a yi salami wal ƙuduratu da iko ala taslimi in lokaci kana miƙawa inda hululi gonsa ka ajali ka ji magana ka kai wa naqadis mani da hannunsa kuɗi da zamu kuma yana da zinta taslimuhu mi salami bi suƙi nan kasuwa ta inda an ka sai abin ko an ka abin ga wanda ya salami yana ne ka bashi illa an ayyana gairau sai da lokacin da an kai salami a sun ayyana da shi mai wanda an ka kulla salamin da shi da shi wanda ya kulla salami da wancan sun ayyana wani wuri kamar da hilizul hakimi sai a kai can wa sharɗu man yuslimu fihi an yura muttasifan mu'ajjalan muƙaddara. malamai sun sha ce ma wuri abin ga matsalar ga sabtu ko da na wallahi ba sabtu na ba shi sabtu da ra'a ake ce mishi ba salami ba salami ciniki na wa man aslama da'aman to lokacin da aka aji askari